Domin ilmantuwa ku shigo makarantar gaskiya TV. Domin ilmantuwa ku shigo makarantar gaskiya TV. Makarantar nan ta kowa ce don amfanar da al'umma. Makarantar gaskiya TV. Da akwai ilmin mukan Ƙur'an da hadisi mai dubun kima. Makarantar gaskiya TV.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 علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واتقى يا كريم واغفر لنا ولوالدينا ولمن علمنا أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan mun والله ubangijin talikai madaukakin sarki wanda ya zabi ni da kai ya ba mu addinin musulunci kyauta muna gode ma allah kan kyauta da baiwa na musuluncin da ya ba mu ba da wayonmu ba ba da iliminmu ba ba da arzikinmu ba muna tabbatar shi kare kamace a yi mabauta dukan abin da ake yi wa sujjada cikin duniya bata ne bai da abokin tarayya sira da aminci allah kuma su tabbata yadda allah ya tabbata akan manzo na sira fiyayyen halitta annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi da matansa da abokannansa da dukan waɗanda ke kokari dare da rana su bi matattaki su bi hanya na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ran tashin alkiyama allah ka samu na ciki ya ku bayan allah yau shine rana ta asabar wanda watan zulhijja bayan layya da muka yi watan zulhijja yana da kwanaki ashirin 1444 yau zulhijja na da 20 karshen wata na hijiriya da za mu shiga cikin sabon shekara da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar makai kai madina yau yana da 1444 years yau watan july yana da 8 2023 na watan julai a cikin wanga masallaci wanda aka yi masa suna imamu malik wanda ke unguwa da ke tsakanin mamubi da nima ake ce masa hamburg inda muke zama kowane ranar asabar bayan magrib zuwa isha mutuna sadda kawunanmu game da ayoyi na alkur'ani da kuma hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangijinmu Allah ya ba mu ji da riko ya ku bayin Allah yau karatun da za mu yi shine aya a cikin alkur'ani wanda ubangijinmu Allah ya dauki alkawari tsakanin shi da bayi yana bukatan kowane mumini kowane musulmi ya gane wanga aya ya fahimta manan wannan aya saboda yayyaye rayuwa cikin kwanciyar hankali sabida mumini musulmi ko musulma in ta fahimce wanga alkawalin allah wanda allah ya yi ma mutane bayi sai hankalinka ya kwanta ubangijinmu allah yana gaya mana cikin alkur'ani yau tafikinmu ni ayan nan allah ya ce inna ma'al usiri yusra shalle repeat ya ce inna ma'al usiri yusra sadakallahu al'azim yau shine topic da zama magana kai ubangijin mu Allah ya dauki alkawari fa inna ma'al usri lalle haka nan ne kowane wahala kowane gajiya kowane masuwa kowane situation na damuwa yusra yana tare da sauki ka fassara shi tafsiri guda biyu fa inna ma'ala usri yusra kowane difficulty kowane wahala kowane masuwa yana tare da sauki da jin daɗi ka fassara shi kuma fa inna ma'al usri kowane wahala kowane gajiya kowane masuwa bayan shi akwai sauki kowane masuwa bayan shi akwai futawa Wanda alkawalin da Allah ya da na wuce kan ayan nan na ce ayan ga ya kamace ai karatu kai saboda halin da muka samu kanmu ciki na masuwa da sanani kowane mumini ya tuna da wanga aya alkawali ne na Allah waman asdaku min Allah qila wa kuma ya kai Allah mafi gaskiya cikin magana ba wani abinda Allah ya faɗi duka gaskiya kuma sadaka Allahu alazim Allah yayi gaskiya kamar fa inna ma al usri kowani masuwa kowani wahala kowane gajiya kake cikin yau yusra wannan gajiyan nan bayan shi kaga sauki insha Allah shi Allah ya repeat kuma ya ce inna ma'al usri yusra lalle haka nan ne abin na faɗi farkon nan haka nan ne ma'al usri kowane gajiya yusra yana tare da saukin shi saukin nan na kokari ya buga yana kokari ya bude yana kokari ya rinjaye fi karfin wannan wahala ya fi karfin shi kuma karshe Allah ka Allah ya ce saboda me da Allah ya ce inna ma al alif da lam al ma'rifa li ta'rif للتعريف كدوب إن مع العسر أكو ألف kan al usrin nan amma yusra ba alif da lamu nakira kuma cikin yaren larabci shirye-shiryen maganar larabawa in dai al-ma'rifa in ya zo so biyu to abu guda ke nufi da shi kamar a yi magana a repeat maganar nan noni ba wani biyu kuma ko so uku ni repetition ne allah na nufi da guda ne amma in na kira in na kira ya zo so biyu biyun duka daban-daban ne shi yasa ka sani ayyuhal mahmum wanda duka yau yake jin wazin ga al-mahmum yana cikin hali na damuwa ka bude kunni ka ji ayan qur'ani wanda duka yau ke jin mu cikin tasirinmu shi mai shi na tare da damuwa na rayuwar duniya saboda talauci ko saboda rashin aifuwa ko saboda ya nemi visa bai samu ba ko ana fidda shi gida ko wani ciwo ke damun shi ko tsakanin shi da matan shi ko tsakanin ita da mijinta ko tsakanin shi da brothers shi kowane irin damuwa ne yau yake damunka cikin zaman kanga ka tuna da ayanga ka tuna da ayanga wanda kuma duka ke cikin jarabta allah ya sa ka cikin jarabta yana testin ka ya duba ke makaji ji ayanga wanda ke cikin masuwa wanda yanzu haka duniya na mishi dwaci duniya bai mai daɗi sa kamar ma ya samu yau yau yau allah ya mutu yana so ko an shi na kamar ma zai yi tunani ko ya kashe kansa a gaya mai bude ya ji tafsirin da inna ma al'usri yusra bayan wannan wahala bayan wannan gajiya bayan wannan masuwa bayan wannan ciwo bayan wannan talauci bayan wannan rashin aifuwa bayan wannan rashin aure yusra bayan shi kaga sauki domin me falan ya ghaliba ne? yusraini bai yiwuwa wahala guda ya rinjaye sauki biyu cikin magana Allah Allah ya kawo wahala guda wani ya ce malam biyu ne domin inna ma usri yusra biyu kenan guda guda inna ma usri yusra na bi a biyu wanga guda ne biyu wahalan nan guda ne yasa ka dibiya mai alifi da lamu saboda ka san wahalan da muke nufi na shi ne amma muna repeat maka ne jama'a bayan wahala akwai sauki Allah ka fi da mu cikin wahala ka sa mu cikin sauki kama kala sha'ir kamar yadda wani mawaki ya ce idha daqat bika ad-dunya aw idha daqat alayka ad-dunya fafakkir fi alam nashrah فالعسر بين يسرين idha fakkartahu tafrah mawaki yace idha daqat alayka ad-dunya inda kana rayuwa she duniya yamma sheka duniya ya sa ka cikin masuwa wani wahala da tashi hankali in kana cikin wannan tashi hankali fa fakkir fi alam nashra ka tuna da ayan alqur'ani wanda Allah ya ce alam nashra laka sadrak cikin wannan ayan nan ka zo ka suke inda Allah inna ma al'usiri fa inna ma al'usiri yusa wani fa'usiri kagan wahala lan yaghliba yusrai bai taba samun nasar kan sauki idza taho in ka tuna da wannan magana ayan ta fura shi ka samu jin daji cikin zuciya musulmi ba wani damuwa cikin rayuwanka na duniya wanda zai kai ka ga kashe kai domin mako da ya wuce cikin pepe sun gane da news duka cikin boarding school ko na students wanda ya duba ya duba wani attempt ya kashe kanshi ko ne me zo mishi rashin samun abinda da zai rayuwa da shi cikin school wannan an ne allah kiyaye musulmi inna malin usri yusra wahalar da muke cikin yau wahalar da kake cikin yau samari budurwa yusra wallahi akwai sauki in ka yi hankuri allah ya gwada maka sauki nan tun da dai annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya bi cikin wannan wahala inna ma la usri annabi yusuf ya ga wahala bayan shi yusra allah ba shi sauki wani ne annabi yusuf shi ne wanda aka sa shi cikin rijiya tun yana kankani na me saboda kiyayyen brothers shi wurin baba an san ya mutu ya kare sun zo da kuka an ce ya eh, baka mutuwa an zo a diba ruwa a sha ana diba ruwa ana ja ana ja abin ya yi nauyi a sai yaro ya rika abin aka fidda shi aka shi aka ba mai kudi kuma sarki sarkin ya kai shi gidan sarauta yayani shi sun fidda shi hannun baban shi baban talaka ne annabi ne saboda baban na yawan dokar yaro yana wasa da yaro kuma asalin rayuwar duniya in kana da yara kowane lokaci ka samu kankani ka ji tausayin shi fi manyan saboda bai yi kwantro kan shi shi hasa da ya doki yaya ne suka fidda shi annun baban suka sa shi annun cikin rijiya shi allah fidda shi cikin rijiya ya sa shi annun mai arziki kuma sarki fa'in na mala yusra bayan wahala akwai sauki jama'a kowai hope wallahi kowai doki yadda ba Allah shi dai ke mai shakka annabi yusuf ya fita cikin rijiya yayani sosai ya mutu Allah amma Allah ya fidda shi ya sa shi annun mai kudi kuma sarki wuri kuma mai kare ba shi akwai wahala kuma wurin kuma annabi yusuf ya je ya iska jarabtar matan sarki wanda ta neme shi da filin ta shahawa wurin kuma annabi yusuf ya yi hankuri ya shiga cikin masuwa rashin ya kiya bai yi abin ya kai shi cikin wahalar da ya fi wannan kuma shine prison amma ku duba bayan wannan wahala duka annabi yusuf ya zo ya zama sarki annabi mai kudi إن مع العسر يسر با يو حلا دقتيا أكوي فوتو أكوي النبي أيوب ألا ياتيك مي الكوالي با ينتيو ربي مسني الدر أني مسني الدر ألا توتاد تيو يا سميني وأنت أرحم الراحمين ألا كيني ميتوسم ما سوتوسم fakashafna ma bihi min dur she muka fidda wannan cuta muka aji muka bashi lafiya muka bashi arzikin shi double double kuma annabi yusuf ya fita ciki annabi ayyub ya fita ciki allah ya fidda shi cikin wannan wahala ya sa shi cikin lafiya ya fidda shi cikin ciwo ya sa shi cikin lafiya ya fidda shi cikin talauci isa shi cikin arziki annabi yusuf annabi ayyub annabi ibrahim ya yi wahala da mutane annabi ibrahim ya yi wahala da mutane wurin kira zuwa ga allah suka sa shi cikin rubuta according to ƙur'ani ƙur'ani ya tabbatar an wulga shi cikin wutan harriku wansuru alihatakum a kone shi iso a save allolin na su yi fiye yana damu ku kwarai kamar yadda kowane mai faɗin gaskiya inda an samu ka mutu saboda a yi free aka sa shi cikin wannan wuta allai ba wannan wutar wani ya na rako ni bardan wuta ni ina so ki zamo sanyi amma nan da ya yi shiru to sanyin ma ya kashe annabi ibrahim kamar yadda yake kashe mutane daga europe in snow ya zo shi allai kara ma na air condition ya ce wa salaman sanyin da ke da peace ala ibrahim kan mutumina wuta bai ci shi ba bayan shi allah ya fi da shi ce inna Ibrahim kana umma ibrahima kada imani shi ya kai na mutanen duniya duka inna ma da usri bayan wahala akwai sauki fiyayyen su duka wanda ya fi su duka annabi muhammad inna ma allah usri yusra allah ya cika shi ma alkawari allah ya cika mai wahala maraya maraya umma da baba Maraya, umma da baba an ka bi shi makka inda aka haife shi aka cire cibiyar shi aka binda an bi shi wuri da ya juya da shi ya ce makka ki ne fiyayyen garin da nake son cikin zuciya kuma allah ya sani in ba don mutane na sun cire ni ban da iko ba da ban bariki ya juya yana kuke wuce madina cikin desert amma wanga wahalar da annabi ya bi cikin duka shi da allah ya bashi iza ja a nasarullahi wal fatih annabi ya samu nasara har ya zo yana kontrol makka da madina komo ai son ma komo ya duba abin da mutanen madina suka yi mai alabe su jisa shi ce ya saura madina shi aje minista daga wuri annabi ya fita ciki shi sa kai ma alkawarin da Allah ya yi inna ma husri yusra bayan kowane sauki bayan kowane wahala akwai sauki kai ma kana ciki ni ma ina ciki sista kima kina ciki wallahi akwai sauki amma mun zo mu gwada karshe wazinmu مفاتيح الفرج مفاتيح الفرج ما لا منين مبودي نسامو سوكي دمي هاي يوري سنة تكين وحرا هل يوري سنة تكين وحرا منين مبودي ماذا سوي ألي بودي مسوى نسوكي نا بايان وحرا ماذا سوي مو يكاو بدا بدا أكو كوفدو أما هل ويو مكومة تكين آيان نا سورة ألم نشرح سورة الشرح aya 5 to 6 inna ma'al usri yusra kowani wahala yana tare da futawa inna ma'al usri yusra kowani wahala na tare da hutu wanda Quran chapter 94 kenan idan mutum ka komo suratul talaq Quran chapter 65 verse 7 suratul talaq wurin kuma allah ya doki alkawali haka tsakanin ma'aurata kuma yana shafar komi cikin rayuwa ya ce a da usri yusra sayaja'alullah da sannu ubangijinmu allah sa da sannu kan kwanci hankali with time da lokaci ya ja'alullahu da usrin allah ya kawo bayan masuwa bayan wahala allah ya kawo sauki sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra bayan wahala da gajiya Allah ya kawo sauki kala ibn mas'ud ibn mas'ud yace لو كان العسر في جحر لدخل عليه اليسر حتى يخرجه يتي wahala da gajiya da masuwa suna cikin rami sun boye ba su su fito wahala zalla ne wai wallahi kan ayan ga shi ya yi imani da eh wai da sauki ya bi wahala wuri futu ya bi masu cikin ramin ne cire shi fito da shi wahala bai kashewa kada ka shiga tunani tunanin da zai sa ka shaye-shaye ka shiga tashin hankali wanda zai sa ka sata abin da ba hakkinka ba ne menene wa akwai wahala gari ya yi karfi saboda masuwa malam wallahi mun sani malam mun sani kamar loan bai da kyau mun ji wazinku malam akwai wahala ne kati bari wahalar ya sa ki karban lul yi imani da Allah samari kaka yi shaye-shaye ka bugu wai saboda kana cikin frustration kada ka sata arzikin wani saboda kana cikin tashi hankali ka tuna inna ma usri yusra bayan wanga ubangijin mu Allah zai kawo maka sauki akwai wani aya cikin alkur'ani suratul zariyat ayan nan aya 49 49 wannan Allah ce wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun tafsirin tantawi yace wasitin tantawi yace ay naw'ayn mutakabilay cikin komin ji Allah na duniya khalaqna zawjayn Allah ne nayi komai biyu biyu biyu biyu haka nayi komai cikin duniya na yi komi biyu bai yi abu guda kare ba komi na yi shi biyu shi sa ni na gaya ma mai wahala ina gaya ma samarin da ke tashiwa da budurwan da ke tashiwa ku samu hankuri ku samu hankuri ma duniya ma rayuwa saboda allah bai yi komai guda ba ya yi shi biyu ne kamar yadda allah ya kazzakar wal'unsa kamar yadda allah ya yi namiji shi ya yi namiji haka cikin kowane dabbobi da abin shuki ma biyu ne kamar yadda allah ya yi dare ya yi dare shi ya yi da safe kuma da rana kore ba yi dare kare ba inda a yi dare kare da ya rayuwa zai yi da malar kuhel in ja na alaikum laila sarmada ila yawmin qiyama ina son ja kunninku shi na bari dare ya saura tutur ana gidan ko gari ya waye allah ya yi fushi a eh, ranar kaka fito bar su in ja Allah wa alaikum laila sarmadan ila yawm al Allah ya bar dare kada ya saura har kiyama man ilahu ni ghayru Allah wani ne Allah banda Allah ya ya'tikum binahar zai baku rana in ja na alaikum nahara opposite kuma ji Allah in dai na bari da rana ya saura ana dare ya yi dare bai yi Allah ya yi fushi man ilahun ghairullah akwai wani Allah kuna da shi kun bilai, wanda zai kawo muku dare ji waya da wai taskununa fi wanda na ku samu kwanciyar ankal peace cikin dare kun samu amma shi Allah ya yi dare shi ya yi da rana شيء قال يسمع شيء يميك يميك يشي يا كوما كاسا شيء قال يتلوتي شيء يميك يشي ينتلوتي كوما شيء ارزك شيء وين ما واكيتي ثمانية لا بد للمرء أن ترى وليس للمرء غير ثمانية سرور وحزن واجتماع وفركة ويسر وعسر ثم السقم والعافية ثم السقم والعافية wani mai wake wake ce samaniya wai ababai guda guda 8 ababai guda guda 8 cikin rayuwa labudda lil mar'i an tura bayan da zai yi mutum ya gani ni na gani ke ka gani kowa ya gan wannan wannan shi da mutum ke rayuwa ababai ne guda guda 8 guda guda takwas wanda bai ba su rabuwa da mutum shi mai shi ya bi cikin wannan ababai in dai ka fahimci wazin yau in ka fita masallaci ina expect ka samu kwanciyar hankali irin nawa don me za ka yi ka yi rayuwar duniya muke yi talaucin ke ka so inda saifin arziki na annu ka kai kan kakan ga amma yana annu Allah ababai guda guda 8 shi ka bi ciki shi ya shafe ka sururun wa huzun rayuwar duniya haka ne wani rana surur Allah ya halice happiness Allah ya halice eh, murna farha farin ciki jin daɗi allah ya halitti wadane kayin gano kiyin gano kana jin daɗi har ka yi tears of joy har ka yi awayen murna kun sa awayen murna kamar da na yi kutuba jiya na ce wanda duka allah ya sa cikin rayuwanka na duniya da ka zo duniya a ko rana guda wanda ka taba kai ka sama wani jin daɗi har ka bar mai shi ya yi kukan jin daɗi kai ba ka kuka duniya baka kuka lahira kwan mankani ka kai ta haji ta fashe da kuka ni haji ce ta kasa ta kuka ko ka kama ta layya ko ka gina mata gida ko mata ka kai ma surprise ko miji ki kai ma ko kani ko amaraya ko ka ya taba yi ma wani wani a cikin duniya ko wani abokin guwanku ko matan abokin kan da za yi ma operation wanda bai biya ka biya me aka yi operation aka samu yaro ka kuma sayi rago da kuma kai suna kuma da mai shi duba ka zai ce na gode shi fashi da kuka wallahi baka kuka kiyama kuma ka try ka samu ko wanda ya kai wani kaka zama wanda ke kana sa mutane kukan eh ke kuka kake sa mutane kamar wani zama da ake yi kuka menene ka kwace mai plotin shi eh ya kwace kasa ba a suna nan eh wai da yawa mutum ya yi kokari da talauci ya sai kasa mutum ya yi kokari da talauci ya sai kasa ya gyara ya sai blok dabara kadan kadan ya yi wani wani blok ginin talakawa irin namu yi blok 2 years ya samu lentil ya yi ina ya ke wani wuri wani zai zo yana son fili na wallahi gana an karbi a bashi ya je landard kuma musulmai yaran musulmai a kawo gireda a zubar filin duka talaka na daki bai yi komi a kowane na manda su ya kanan sojoji suka yaje wuri eh wani minista mp ya kawo sojoji ba police ba da bindiga da komi ana yake daidai da rana talaka na gida na kuka ya je court ko english ne ci kuma ya doki lawyer la ilaha illa ke ka sa wani kuka na bakin ciki da ma ku ji tsoron Allah Ama ka zama cikin waɗanda ke sa mutane awaye na happiness dama ababe guda 18 na takwasin nan sururun wa huzun wannan ababayin nan su ne murna da bakin ciki ina tare da mutum ko ya haka shi yasa ina son fadi ba baba samari inda yau kana cikin bakin ciki aka Allah ya duniya mana ka tuna kamar matan shi kishiyan shi abokin shi shi ne jin daɗi ba bakin ciki ba ne Allah kaka damu ka kashe kanka kamar yara ka san gobe wani magana kenan tun da dai bakin ciki ne ka tuna kamar yana da mata eh tun da dai bakin ciki ne yana da miji kuma miji ya fi mata karfi tun da dai bakin ciki ne yau cikin watan ga cikin 2023 duka baka ji daɗi ba wallahi ya hankuli maybe 2024 na kani eh na kani amma ka yi sauri ka kashe kanka kai sauri ka je turu kai sauri ka karbi loan kai sauri ka sata kuri ka yi tafiya kai sauri domin yusurun wa usur wahala da futawa shi yasa in yau akwai wahala ni ina gaya maka relax futu na zuwa don biyu kai alitan nan biyu ne ba guda ba ne sannan kuma wajitima'un wa furuka sannan idan kuma an hadu alkawarin allah ne kishiyar shi an rabu amma allah ka samu rabu da alkhairi ma'anan nan gamu an rabu shi ne kai da matanka ku yi aure ba ku taba rabuwa ba ba ku divorce ba ba ku yi saki ba rayuwa mai kyau kuka yi aka haife yaran manya rana guda da guda ne mutuwa yara ba guda da guda kai da abokinka kai da babanka kai da arzikinka nan gamu duka an rabu kun gamu cikin suku daga america kun gamu cikin makanta daga saudiya ko egypt kun gamu university daga kumasi ko accra nan kare su ko aka yi graduation ko yayi akwai wani bai kare gan classmate shi har kiyama kowane gamo na da ni yana da rabuwa shi ma biyu ne sannan wa, wa, wa wa usur sururun wa huzur jin daɗi da bakin ciki wa ijtima'un wa furuka da gamuwa da rabuwa wa yusurun wa usur sannan kuma da masuwa da sauki thumma sakmu wa afiya sannan kuma bayan shi akwai ciwo akwai lafiya shi sa wanda ke ciwo yau kada ka ce ka gaji da ciwon nan kada fadi haka malam wani ciwo kuma ke wani hospital ne ban je ba malam bakin magani menene ba malam na yi komi har yanzu wallahi lafiya ya zo domin ciwo ba ciwo kada aka yi cikin duniya ba ah, Allah bai ciwo kada ba yi Allah ya yi ciwo sai yi shi lafiya isa gira lafiyar nan na zuwa gwamma muke mai ciwo mun da muke da lafiya musan ciwo mai ba? idan kada ka bata ranka wa alama anna bidayatul haya la yadullu ala nihaya ina so yi magana da samari da budurwa samari da budurwa kawai wa'alam samari ka sani samari matashi 20 years 22 24 25 30 32 da ku nake ka sani wallahi anna bidayatul haya beginning of your life sossomin rayuwa tashiwanka na rayuwanka na samarin takanka wa halin da kake ciki na yunwa da talauci da masuwa na familinka da ba hofin nan rayuwanka yau cikin dakin abokinka da kake kwanan nan kake manage ku kamar 16 room nan rayuwanka yau wallahi bai gwada kamar shi da ka mutu da shi gobe budurwa talaucin manki da sanda koko da goro da rogo da mini da singiru da wahalanku da kaya da komi da gado da komi na ciki wannan bai gwada kamar inda zaki mutu ke rayuwanki ke ga farko yanzu kike tashiwa baki san gobe ba saboda wannan gidanen da kuke renawan gidanen na ake renawa cikin zangon nan wannan gidade na mamobi nima newtown kumasi asawasi eh, shukura madina boce duka wannan gidade zingil-zingilin nan kanana jajjayen nan cikin aka fidda mazaje Eh, cikin aka fi da horseless kuma cikin aka fi da parliamentarians iyaye da yawa sun yi rayuwa cikin talauci na ci mana da wuya amma yau inna ma'al usri yusra yi aiki kan iyaye yaran sun yi gini suka kwace iyaye suka wuce akwai ma akwai wata mambu da sakarar jiya last week sado ta ci sallah ta fito america tsofuwa diyanta ya kawo ta su koma kuma tana kuka bata komawa kuma amma sun yi dare dare wannan wani ne ce man ga john ne a ah, ba john ba na tambaye ta ta ce malam irin mu take yi o malam ka tashi tun da safe baka ga mutum guda ka gaishe shi kana cikin daki kenan ba zuwa bukata wuri ba ta masu kuma tana so kuma an ba ta fifesin ta set diyanta ka ji tarihin su ka yi kuka ina wahala na yaro ne ya fi kowa cikin masallacin ne amma madubai da ya kai yau inna mali usri yusra yaran matanmu da yawa sun doki wahala na suke cikin yau sun sadda cikin su ana zina da su wallahi yaran maza kuma da yawa sun doki wa situation su halin da suke cikin yau sun shiga sata wani sun shiga shaye-shaye su tuna inna ma al'usri yusra kowane wahala da gajiya akwai sauki bayan shi amma samari da nake gaya maka wanga magana in dai kace kai baka son ka yi wahala amma kana son yusra malam ni ayan gade ce da ba yi zabanu inna ma la usri yusra ga dalin na ga dalin ma la yusri yusra noni ba la yafi a ni wallahi ba lokacin wahala Be so ya zama apprentice amma so ya zama master Be so ya zama boy yana so ya zama bosu kode be so ya yi wahala amma so ya futa kuma wallahi secrets, secrets asiri na rayuwar masu futawa yau wallahi shine wahala asirin wayan da ke futawa yau cikin rayuwarsu ta bangaren ilimi ta bangaren hosilin fitan turai ta bangaren arziki na kudi ta bangaren sarauta na mp da ministers inda za a yi ma kowane minista interview ya baka tarihin wahalar shi da kuka ya gwada maka wahalar da ya yi ya zo zama mutum yau kada ka gan mutum na zaune yana cikin wani ni'ima yana cikin wani blessing yana cikin wani baiwa kai kana tunanin yau har kana damuwa da baiwan da allah ya bashi amma ka manta da lokacin yusuf walali inda zai koro maka hankalin jama'a mu sani wani inna mal usri yusra kowane wahala akwai sauki kamin mu kira sallah abin da nake so aika sako khudhul asbab wanda ya ji wazin mu duka yau ya yarda da ayanga ga kuma yayi imani da Allah khudhul asbab me shi ya rika sababi rika anyan neman saukin nan don saukin da Allah ya aje cikin duniya in dai naka Inda dai naka ne talauci bayan shi akwai arziki amma arzikin ka samu sheka ne nemi amma ba neman kanne ne zai ka arziki ba amma ya zamo hanyar samun arzikinka in dai kuma naka ni rashin sani jahilci sheka nemi ilimi ko dai ka koya naka ni ciwo sheka ka nemi magani jinya waraka in me ka ji rashin aure rashin samun aifuwa she ka yi aure jama kowa ya kama anya wa dukkan bab kuma ka yi ta buga kofar Allah wa dukkan babun rahman kowane musulmi da ya yi imani da Allah ita buga kofar Allah kaga gaji kaga mutum kana son ka roko shi kudi kaga wurin mutum da ka roko shi kudi sai ka buga salamu alaikum salamu alaikum salamu wallahi ka suka kara na furi ya yi fushi ko kudi na zama ya kulle bai baka ya switch off phone shi amma ko fa Allah ka kama salamu alaikum kai su salamu alaikum salamu alaikum Allah ya bude ma, wallahi ya bude Allah bai taba gaje da sallaman ka buga kofar nan shi ne neme biyu. nemi hanyar fita cikin talauci nemi hanyar fita cikin jahilci nemi hanyar shiriya nemi hanyar lafiya Allah ya bude maka kofar kuma Allah ya bude kofan nan eh, in ranar ka yi kai shi Allah ya bude maka mai to ya ya kana yau ne futa wallahi ba mai tarewa wani ya tare Allah ya yau ke matamin ka ya kai mai garinmu mai garinmu gane yanzu ya je ifradi ya har aka sa mai suna shi da kai shi da kai shi asan mai last minute ya last minute ya yi sufa kura ya yi taushi kura ce zure karbi eh karbi ko dai ya samu kuma amma ke no bi ba no ka zane ka je yin tafi ba baka fi sabani wasu ya kare bebe ni ban tunanin tafiya kuma saurato a yi ta nema ubangijin mu allah zai bude saboda allah ya yi komai bibiyu ne in yau kai mai ciwo ne in sha allah ka samu lafiya in kai talaka ne in sha allah ka samu arziki in kai eh, jahilin in sha allah ka samu ilimi saboda allah ya yi kwana shi ya tashiwa ya yi mutuwa ya yi rayuwa ya yi ciwo ya yi lafiya ya yi kuka ya yi dariya ko da wani lokaci mutum na yin kuka ana kamun shi ko mutuwa yi ko minini, ana kuriya yana kuka ya yi babban mutu ya yi kuka wani ranar shi kuma nan ya yi dariya kuma har ya yi kuka kuma wani suna ya dariya rawa yana Yayi yi da harare cikin shi rame ciwo ta duniya ki ka ce ba shi taba kukan nan ba jama'a mu yi hankuri da duniya mu kada mu yi hankuri saboda allah ya yi mana alkawali inna ma da usri yusra bayan kowane wahala da masuwa da sanani akwai sauki kuma insha allah sauki ya zo ma kowa allah ka samu cikin sauki ba allah ya karba mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ya kai ɗan uwa mai albarka da mutunci ko ka san zalunci duhu ne ranar tashi alƙiyama shi ya samu manzo Allah ya faɗa a cikin hadisinsa ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyama ku tsoraci yin zalunci domin shi zalunci duffai ne ko ko duhu ne mai tsanani a tare da mai shi ranar tashi alkiyama ya kai dan uwa mai albarka ka nisanci yin aikata ainihin zalunci Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ya kai dan uwa mai albarka ko ka san waye ya fi kusanci da manzon Allah ranar tashin alkiyama? saurari wannan hadithin qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna aulan nasa bi yawmal a aktharuhum alayya salata. mafi kusanci na ranar tashin kiyama su ne waɗanda suka fi min salati ya kai ɗan uwa ko yanzu ma kai Allahumma salli ala Muhammadin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah jama'a muna karanta aya guda na cikin alkur'ani muna tunasar da kanmu me allah ke son mu fahimta allah na son mu fahimta alkawalin shi allah wanda allah ya yi makan shi ya ce in fa'inna ma'al'usri yusra kowani masuwa kowani wahala kowani sanani kowani difficult kowani cuta yana tare da saukin shi su biyu ke tafiya kaka gaji har saukin ya zo kaka gaji har lafiyan ya zo kaka gaji har arzikin ya zo amma ba ka zaune daki arzikin ya zo khudul asbab ka kama hanyar neman fita wa dukkan bab ka yi ta buga kofan ubangijin allah kana neman budewa na saukin rayuwa ubangijinmu allah zai bude na ce idan allah ya bude ba wanda zai yi rika abin da allah ya bude maka in allah ce ka ya kai mai haifuwa wanda ya yi aure aure shi 17 years wallahi 17 years ba su haifu ba 17 years na ce da allah zai ba su shi ba su tagwaye uku maza biyu mace guda 17 years tana kuka cikin news 17 years ba haifuwa ba su 20 years tam ya kai Allah ya sauwaka mai jama'a in lokacin Allah ya kai ba rikawa aka Allah ya ce cikin Qur'ani suratul Fatir aya na biyu Qur'an chapter 35 Fatir aya 2 Allah ya ce ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin <laughs> wani lokaci yana ni kuna karanta kur'ani allah ko da baku jin larabanci akwai english yanzu kana read dai kaji ji yadda Allah ke magana ya ce ma yafta illahu linnasi min rahmati shi ce fala mumsikala abinda ubangijin Allah zai bude ma mutane ko wani mutum cikin tausayin shi na arziki na lafiya ko kudi ko aifuwa ko sarauta Allah ce in ni na bude mai shi ko fe samu Allah wai a gaya muku fala mun sika laha ba wanda zai yi rika abin mai zuwa inda wani suna control arzikin wani eh, da wani sun gan talauci cikin talaucin kan nan ma zaka mutu ya ya ya ya make sure ka mutu amma Allah bai yi shi haka nan ba kaga cikin haifuwa an haife yara wanda baba da mama ba su da hope kan shi ana gan banza kaga an gabu da yaro eh akwai example da yawa wallahi example da yawa na nan akwai yaro ne ta suka ce akwai lafiya ba lafiya na fito karatu na zo na gamu na ce a ah, shi a batun kanin kan nan oh, yanzu ya zama babban mutuwa wai minin wani abu ke faru ko bol ne ko ne wani bature ya ga yaro nan ba ina buga bol ba ya so batun yaro ebe ki yaro yaro ya zama biloniya ina rike da ina rike da sunan shi eh, eh, eh, card na turai yaro ya ke mahaji ya ke yaya turai ya yi gini yaro ya hit kuma cikin guwa allah ya sake rayuwar family da yaro ne in taimun keke baya tere wa ke magana allah ma yaftahi Allahu nas abinda Allah zai bude ma mutane min rahmatin na tausayi na tausayi na arziki Allah ce yau ka ya kai yau ka zama MP yau ka aifu yau ka ya je Lagos yau ka samu kaza yau ka yi kaza yau kin samu aure dating ga kin yi aure wallahi fala mumsikala ba wanda zai yi tare wannan date aure shi auren kin yi kuma she sukun ka kare kuwa she tafiyan kayi kuwa she allah ya ce wa ma yumsiku in allah kuma ya kama kaman ban baka fala mursila lahu min ba'di ba wanda zai yi baka bayan allah wa huwa aziz Allah shine buwaye sarki shi ke yin abin da ya ga dama inda ni nake imani da Allah ni imani nake zuwa bisa ni o inda imani nake zuwa bisa ina drive lori nake traffic light wurin nake samun imani fa kana ka gan wani samari duwa hey allah fine guy kyakkyawan samari cikin traffic kuma ya yi school kuma gashi strong yana sadda abinda in kaje ka ci abinci da rana kawai mawako ko restaurant yi, wallahi bai ke shi ba ba riba ba uwan kudi ka gammace ka gammace ta aza ruwa cikin trafi ga goyo tana sayarwa da abin da ta aza kanta ba riban nan ba a riba ku bar tun riba kudinta duka na da ta aza bai kai 200 gana na kira dai ba ku bari sayar 200 gana bai ke ba ya yi yawa na je ya yi amma kuma tuwon da ya gani wani kuma na je in zama restaurantin ci abinci ina ci abinci ni da matana she wani da abokannin shi kamar sun je break suka sai abinci an ci an fi rayu dariya za a wuce wani ya biya shi wani kuma ya biya su abokannen ne Benin na aka ba su 2800 don da suka cuska wani ya karbi pizza ya rika wani o ya biya kawai yana dariya Allah ta tausai Allah na raba o aboki yanzu ka Allah na raba o benedisi ya baga raba Allah ana raba o o ana rabawa an ba wani su haifuwa disi an ba mutane haifuwa an ba mutane tagwaye buduriyan ya wure in mani mani aji 750 an je aji an wuce ana zuwa gida ma america bango an bi an ba mutane yau layya an se sai da shan allah na rarraba arziki fala si la na ke zo baya tare allah baya tare su yi kokari su tare ba su iya mistake na mutum zaka yi cikin duniya kai shine Allah ya daukaka ka ya kai ka wani matsayi ya fidda ke cikin wahala inna ma usiri, ya kawo ka yusra she aka fara jealousy ka she ke makana son ka juye ka zo ka yi fada da yan jelos ke wawan domin su ma abin da ke sa su akwai su mutane cikin duniya abin da ke sa su jin dadin cikin duniya shine su yi hasara shi ma jin daɗin shi kenan eh abin ke sa shi kamar yana jin daji bai taba son ya ganka da cigaba. gaba bai taba son ya ganka da alkhairi amma wannan alkhairi shi ya samu alhamdulillah in shi ne alhamdulillah amma wani ne a'a akwai su ma allah ya kawo su duniya su ma aikinsu kenan abinda suka yi yi ba kenan a zama ana investigation mutane ka duba baban nawa kun sai aikin da yake yi ba wani aiki amma da bayan shi kowa yi sku na yake samun kudi na ruwanka Allah ya fi karfi abinda ni ban taba yin ba ka ji wani ya cire kasetin wazi ne gwada mini guda na na zo in ce na na apologize ku gwada mini kasetin wazi na guda cikin wazi na tv ko eh, facebook inda ni na taba attack yaron sakawa ya sayi lori ku gwada ban taba yin ba domin ni imani na ne yaran wani suna sakawa wani suna shiga magani amma ni kuma na yarda da Allah kamar yaran ma eh ba sakawa ba Allah na iya ba yaro arziki ko da bai saka eh na yarda da wannan ni na yarda da wannan domin tun lokacin da ni na karanta ayan Qur'ani inda naji Allah na cewa ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ayan ga ni na bani so wallahi na yi tunanin ayan ga na kada ta tafsirin da nake da shi duka ni ni bai understand ayan wa man yattaqillaha wanda duka zai ji tsoron Allah yaj'al lahu makhraja cikin wahalar da kake cikin na usirin nan allawe na baka mafita na cire ka cikin wahala na cire ka fa wa yarzuquhu na baka arziki na baka arziki min haythu la yahtasib ta inda baka taba tunani kamar arzikin ya zo ba kun zama nan tafsirin nan ga nan tafsirin nan kai tela ne kamar na ni na zama tela ni aiki na kenan kaga sometimes in ka zo kana wazi ko kana cikin riganka ko kana cikin motanka ana ga almalamin ga dada ne. la ilaha illa wahala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah irin wanga wazi ban so yi don ban so awaye cikin wazi ban so yana bata min wazi muna tafiya mamobi ka kuji nan wallahi muna tafiya muna neman alumi kamin mu duba mun fito labari beach sakanan jiya mun je wani program ni da yayana ko da muke wuce shi na ce nace mishi na tuna da da mun zo mun bi anyan nan ta ya yaran ta muna neman abu mai wuri labadi bit unguwan da unguwan karawan wuri muke neman abu ka nemo ka kawo kuma mai sayarwa kuma ya jo scale nan ya cuce ka inda imani na kuma ya karu na yadda kamar inna mal usri yusra kowane mai wahala ya futa wallahi wanda bai sani bai sani da muke wazin nan lokacin karatun mu research nan no lokacin kuma no muke neman alumin nan ake zuwa maka research no lokacin kuma no nan no muni wanda muke share titi lokacin ba zum lawan baban nan bai zo garin gaba lokacin jeje ke mu ke share titi from kawo kudi ka share pole to pole kamar nan zuwa nima runabout nan 14 pole kowane asuba da trokinka a biya ka 70 ga da shi muke zo research bai kai 2 is kuda abincin ka ya kare abin da na yi kenan na yi wannan aiki kamar 9 years hmm. sa ranar da na wuce wurin da lori she na gan wani na sharewa she na ce allahu akbar first ni na sharewa she lori kana wucewa yau wani kuma na share neman na wuce da lori inna ma la usri yusra samari kaka ka kashe kanka da in ka ji karatun kurani mu kayi dariya ka yi boli yanzu karatun ya yi kyau da jahilci yanzu ilimi da talauci wahalinka yau baka da daki mun tashi famu da daki wuri aboki ake kwana wallahi wallahi in baka tashi asuba da sauri ba an tuma kanka an taka ka ya fi nin tashi da sauri saboda ni ke faɗan da an gaji amma yau malam mutum iya ganka cikin wani abu ina kamar ha bele malami yan zango an mai ji tausan ku ya fi muku cikin zango fa malami ya succeed a inda kana so inda kana so ta ka yayi kyau a yadda da ke zango ana son batunka ana laikinka ka ana jin dadin ka an yadda da ke ke salafi ne ke mutawwa ne ke mes ana so a ganka da riga da miyan goro da talauci eh malamin tolerance malamin gare Allah mutawwa ne malamin gare wallahi mai soro Allah ne talauci wani riga fari an pati bayan nan da wani zani red mun taba za mu makabira wanga ya faru daga mu da malumma mu na research za mu makabira shi aka ba malumma lori a kun san da ana kawo turo-turo ko a ajiye layi samun yawa shi aka ba mu lori guda na rasa da allah ba kai makabira ba sakiya lori ya samu overheat trotro bai da noma noma shi zet lori malu mai ruwa zai bisa gawa allah malu masu so ka an damu muna sai kan titi boys boys sabaru namu ana wuce da dv fa fa fa ce la'ila yoshe yoshe in malami shi ya samu lori limamin ne ba da sallan gawo liman ya ba da sallan gawa an kare sallan gawa kuma sai liman ya shiga cikin lankurusa kamin ku duba liman na gaba makabira yana gire bisa gawa bai ba wallahi abin da ya samu mu da malin mumkinali sunna ko da yake can ne suna kokari suna suna kokari sosai allah ka fi da kowane malamin cikin talauci jama'a aya na na karshe aya na na karshe ubangijin mu Allah ya yi alkawali inna ma ga usri kowane wahala akwai ni bayan shi akwai sauki amma in saukin ya zo kuma akwai problem dan koma da cikin ƙur'ani suratu zukhruf suratu mi wanda ke so ya gane muna ce ƙur'an chapter 43 43 cikin kidaya 43 verse 32 wanda yake karanta cikin english Allah ya ce أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون Allah wai a tambayi wadanda mun yi batun yin da ma al'usri yusra yau da wahalar da kake ciki samari samaru na mun ga dewa wallahi suna kwana wani abokan ne samaru na mu dewa na tashi ba abinci sisters mu na tashi su je su koya yake ba abinci amma yau in Allah ya yi maka budi sha samu waɗanda za su yi hasadanka shi Allah ya ce awum yaqsimuna rahmata rabbika inda Allah ya ce ma yafta Allahu lin-nasi min rahmatin fala mun in Allah ya bude kofan tausai baya to baya tarewo in ta muke ke baya tare shi ne kuma ya ce ahum yaqsimuna rahmat rabbik su mutane su ke raba su ke raba tausayin Allah da Allah ya ba annabi ya zama annabi shi dame ya dame su Allah ya ce su ke raba wani Allah ya ce nahnu qasamna bainahum ni Allah ni ne wanda na raba rayuwa tsakanin mutane ma'ishatahum fil hayati duniya na ba wani arziki na ba wani sarauta na ba wani aure na ba wani aifuwa na ba wani hajji na ba wani tafiya america na ba wani paper na ba na ba kowa abin da zan bashi cikin duniya ni na raba ni na raba fil hayati duniya cikin rayuwar duniya Allah ce wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat she na bar wa'yansu suka zam wa'yansu suka samu daraja suka fi wa'yansu na bar wani ya fi wani kudi me yasa Allah ya ce liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya saboda wani yayye ne wani cikin aiki yau in Allah ya ba mu tuka kudi wa zai load mutane kai su gari okay to kowa na da eh, lori wa zai wanke maka lori wa zai fita eh in lorin ke ta wa zai gyara ma kowa na da kudi in ban gida ya cika wane drive lori zai kwashi kowa na da kudi wa zai dunke takalmi eh to kowa na da kudi wa zai yi aikin contract kamar ka ina gyara maka annan street wa zai yi kowa na da kudi wa zai je wasu wani aikin doctor Allah ya ce na yi wannan ne wani ya samu wani bai samu ba saboda wani ya yi aiki karkashin wani amma wa rahmatu rabbika tausayin Allah khairun mimma yajma'un ya fi abin da kowa ke tara tarawa jama'a rayuwar duniya asirin da ke cikin duniya ne na rasu da Allah na rinsu da Allah kuma na rinsu da Allah ni na yadda kamar inna ma da usri yusra bayan bayan wahala akwai akwai sauki in shekarar na bai maka kyau ba shekarar ka na zuwa kada ka sha magani kada ka sha giya kada ki yi zina kada ka shiga haramun sai ma Allah kuma sannan kuma na rinsu da Allah inda Allah ya ce wa man yattaqillah wanda ya ji tsoron Allah ya ji Allah makhraja na ba na fita ke cikin wahalanka wa yarzuquhu na baka arziki min haythu la yahtasib ta inda baka yi tunani ba na yi imani da Allah aya haka nan ne in dai me yasa na imani da Allah in ka duba hajji da alazai da ajiyoyi ka yadda in ya za a yi batun hajji da talakawa ba su cikin ko amma ni na son confirm muku yau cikin wazin da kuma yi magana kuma zai yi magana da fim kamar in an saya arafa talakawa na da yawa sun fi yan kudi wannan ba shakka domin aji yana ke mutane ne eh yaji yan kudi ke ke talakawa sa talakawa ke da yawa wuri domin ni na cikin wannan muka taba muna sai mu mutane irani bai ya sai irani muna sa abinci muna ba alhaji har ya zo gida muna karatu can talauci amma ya kai wuri ta shi ya kai ke mun kai ya kai amma abin da kowa zai yi shine ne wanda ke so ta shi ya kai da sauri ya samu buri ya fita cikin wahala افتتكين تلوت افتتكين تيو افتتكين مسوا افتتكين تناني افتتكين باكين تكي افتتكين باشي ده باسو سوكا شي نفركم مجي سوروا الله صبر الله يعني كوالي ومن يتق الله يجعل له مخرجا وين دي سوروا الله الله باشي مفيتا نبي الاخذ بالاسباب واتيناه من كل شيء سببا كومي زاكا يكلمي إيه، سببي كر كر وازم مونجي باكا هوب يسامك همه amma baka nemi anya ba kaka nema Allah haka kaka yi haka me neman samari da ke neman tafiya tun yau ya fara neman visa passport ina ta mai kwansi ya ne yake wannan kuma ke neman ya graduate ya samu ilimi shi mai fara ya fara rewrite ina zuwa ina zana exams wanda ke neman yaro ya yi aure ya ci abinci mai kyau ya yi addu'a komin da kake neman nemi anyan nan sannan ka fara neman Allah ya buri ba ka zama ka ce allah bude allah bai bude haka sai ka tashi domin kamin allah ya ce ma annabi musa yi ni ya buga mi ya zaki ta ce yi ni ya buga ruwa sai ruwa ya yi mi ya bude saboda allah saboda allah waye ba ruwa ya bude Ita ce ya ba ruwan ya bude Ita ce ya yi wani abu wuri ta allah bude mana ka abu domin ga fir'auna na zuwa ga fir'auna na zuwa ga teku gaba allah ka abu da bude mu wuce wani ce kuma a ah, allah na so ya gaya ma duniya ba kamin tanye ka ke mai yi wani abu ko da kan kai shi man fushin ka isa musa ke dai yi wani aiki da niman tanye ka eh, buga sin tanye ka ai abu da yi zake maka tashi ka yi wani abu sha tanye ka kaga zama kamar samari abokinmu wanda yayin shi mishi an yazo spain lokacin kamar 3000 dollars da kenan ikira yayin shi yɛ shi ya kuma kudin ya sunan shi passport picture lokacin ma passport picture ta yin siri ne four kɔpi nan ga ke yi wurin mexico shi ya yi ya gane kama wanga ko na kawo shi ma mai kiwiya shi ya yi ya ce mishi kamar wani connection canada ya zo ma amma agent ya zo yi ne ya zai karbi kudin ya so a yi maka na canada isan ya zo yɛ maka duka aka karbi shi aka batar da kudi aka ba shi saura gane tensin bai yi bai fara aiki tun gane ba ya zo bai aiki allah ya ji tausayin mu sannan na karshe na karshe wanda ke neman lebu da mishi kofa wasikatu billah allah bai son mutum mai lusu hope kaga wazi da muka yinga wani ya je zama daki shi lusu hope kuma ina ga eh to allah malam mun ji dai inna ma da usri yusra wazin yau yayi fani amma kamar ni aka fa <laughs> ni mana ni na yanje turai don ni ban da yayi turai banda yaya turai ni ni facebook ba mu da kowa duban ma na sai da kaza baba na kuma wace ma ba zai malam ga to ta wani anya duba duba duba calculation shi wani calculation kake yi wani calculation kake wani calculation kake makan kan nan ni kai ni facebook baka da yaya turai baban ka wace ma man ka mai sadda kaza me wallahi ta mun kana zuwa shine min haithu la yahtasib abin farin ciki kuma abin farin ciki sosai yariya da ta tashi cikin yariya da ta tashi cikin family su da yawa da talauci in ya haka yi ya haka yi ya haka yi allah da ke bisa kuma fine girl bane allah da ke bisa ga ya haka yi mai rabawa ya gama tara wani mutum mutumin na mutuwa kan yariya idan kan na yariya na turai yariya ta kai yayin ta maza uku duka turai ta kai su duka turai ita matakin tana sai gidan Allah tana sai gidan gaba daya ita tana sai gidan a ah, bata bata bata son wahalar langa wallahi amma an gaya maka yariyan ga ta tafi da family nan duka zama kowai relax arziki Allah dewa beti bai ci me dai da shi Allah mai nake da kudi inna Allah huwa razzaq ذو Allah ne mai arziki ko ina bayarwa shi yasa in Allah ya ba wani kai ni murna ka gode ma Allah ka sa albarka ka yi happiness wallahi Allah ya baka don kowa ya amsa ma wani ami shi malaku su ce walaka mithlu zalika the same to you aka malaku ke fadi ba oh ah ji kamar yaron ki ya shiga America kima wallahi bai gaya mini ma bo sista oh wallahi atu atu oh atu sista Allah kima mana ke yaji Allah maybe naki ma bebi bongo bongo don kin ji mata daji na ji kamar ka sai lori Allah ya sa albarka Allah ya sa albarka ke maka sai amma ke ka damu kamar wani ya sai lori wallahi ke ko ba su ko baka sai har ka mutu ka damu kamar wani ya je Ture ko togo baka zuwa togo afirawo baka zuwa afirawo ke baka zuwa har ka mutu don baka so wani ya je Ture ya dame ka jama'a mu ji tsoron allah abin da ka samu da baka samu ka mutu kore duniya ba komai bane jima wani dadi in dai lokacin futun shi ya kai shi yasa economy da muke cikin yau na ghana ya tada hankalin mutane na zo kowa zinga saboda last two weeks cikin news ban ma ji wani sun da kyau ba ko samarin kamar musulmi ne ko annin yaran university ne wai batun kudin shi da fees ya confuse ya tuma gidan bisa ko dai kashi kan shi na gana daga kashi ka saboda yau kana wahala fu iya hankuri mana iya hankuri mana ko dai ka yi hankuri ta mun ka ya kai tun da dai ta mun ya kai ta mun annabi ibrahim ya wuce na nan muhammad ya wuce na annabi yusuf ya wuce wallahi naka na zuwa mu relax inna ma'a usri bayan wahala akwai ne wa inna ma al usri kuma yusra bayan wahala akwai ne ko wai relax sauki yazo Allah ka ba mu sauki inda muka kuskura Allah ka yafi inda muka daidaito Allah ya sa mu cikin mizani mu riga mun kwace lokacin tambayan ku she ku yi hankuri in Allah ya kai mu ne su she mu gode muku kofa kuma ku yi tambaya saboda muna kan TV kamar da kuke gani kamar da muka faɗi ana gwada program mu ranar Monday ranar monday 8 o'clock da dare bayan sallar lishano ake gwada program cikin gaske tv sannan a repeat kuma tuesday wednesday thursday friday saturday duka suna repeating shi ba mu so mu ci lokacin da suka ba mu ya kai na su kun karbi tambaye mun karbi tambaye ubangijin mu Allah karba ma alazan mu hajjin su kuma Allah kawo su gida lafiya ubangijin mu Allah muke roka layyan da kuka yi naman da kuka raba mutane Allah ya ba ku ladan shi ubangijin mu Allah muke roka irin kowa asiri ina addu'a ma bayan allah waɗanda ke taimakon masallacinmu na pig farm kuma suke taimakon malam ubangijinmu allah taimake su duka inda suke cikin fadin duniya duka allah ka taimake su ubangijinmu allah ka rufa musu asiri dukanmu allah ka fidda mu cikin wahala allah ka ba mu abin da zamu fidda iyayenmu ta kai allah ka ba mu abin da zamu fidda yaranmu ta kai allah ka ba mu abin da zamu fidda kanninmu ta kai yaron da ya bar gida zai ci zai tafiya saboda wahala Allah ka bude mai wanda suke kan hanya Allah ka shiga da su wanda kuma suka shiga Allah ka ba su takarda wanda ke da takarda Allah ka sa albarka Allah ka sa tausayin iyayen su zukatan su wanda ke da niyya kuma su wuce Allah ka bude musu rabbana tina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina adhaban nar amin subhana rabbika rabbil izzati wassalamu ala al mursalin tauhidi daga gwarzaye amma